tubabbin 'yan boko haram din an tsare su ne a cibiyoyin gyara zukata da ke lagos da kuma wanda ke malam sidi a jihar gombe mallakar gwamnatin tarayya baya ga gyaran zukata da malaman addini suke musu an koya musu sana'a iri daban-daban domin su dogara da kansu a sa'ilin da suka shiga cikin al'umma alhaji bala manu gadau babban sakatare a ma'aikatar addini ta jihar bauchi shine ya karɓo tubabbin 'yan boko haram din ya kuma mika su ga hannun kwamishinan harkokin addini na jihar ya gargadi tubabbin 'yan kungiyar boko haram din da su ɗauki abin da ya same su a matsayin kaddara. Ko kuma 'yan uwa mu ɗauke shi tsari na kaddara. To a cikin wannan lalle muna sake jin hankalin ku da Allah. Bisa abin da ya faru na kaddara mu ɗauke shi a kan kaddara kuma yana nan a rubuce sai ya faru. Shi yasa ya faru. Amma abin da muka je muka yi ya isa ya zama mana kuma sa shi a misali a rayuwa. Wani sa'in aboki zai iya jawo ma. Wani sa'in kuskurewa na maganar iyaye zai iya jawo. Abin da za mu ɗauke shi ne cikin shawari da Allah gashi Allah ya kawo ku bisa yadda abin abin aka ɗauki tsohon zama an ga kuma abin da aka gani an yi ma'amala da mutane masu yawa yanzu kuma za a koma gida komawa gidan ita ma jarrabawa ce saboda kowa da irin wani da irin fuskar da zai kalle ka daban shi ma to Allah mu ɗauke shi a matsayin jarrabawa saboda wani yanzu dama yana cike da damuwar rashin ka da ya gani zai farin ciki wani kuma kallon hadirin kaje zai yi ma kar ya zama kudin al'umma ma ta gane kuna da wata matsala a sake a jiki kwamishinan ma'aikatar addini na jihar Bauchi Alhaji Babiru Umar Kesa ya yi jawabi a hukumance ga abin da ya ce. Ku da ku samu kanku a yanayin da ku samu kanku a Gombe ba ta yadda za su ba da ku ba tare da sanin gwamnati ba gwamnatin ku ba saboda abin ya shafi gwamnati kuma doka ne ta kasa akwai tsarin da ake bi. Tubabbin 'yan kungiyar Boko Haram din sun yi bayani game da abubuwan da aka koya musu na sana'a da kuma addini. Kan samu mutum da yana sana'a biyu uku shi kadai a wannan hannun ga kuma politician da muke da shi na addini ga kuma na zamani. Muna fata Allah subhanahu ta'ala ya sa yawancin tax da aka mana yan uwa da mu kai ga gaci a kai ne. na Idris Abubakar yau kimanin tsawon shekaru sha hudu kenan na da gida. Na fada hannun jami'an tsaro ne a sabanin tsoron don ni a garin Yola ne a hanya ina tafiya. Iyaye da kuma yan uwan dubabban yan Boko Haram din sun bayyana jin daɗinsu kasancewar sun sake saduwa da 'ya'yan nasu bayan tsawon lokaci da rabuwa halin da ake ciki dai. Ni a matsayina na iyayen yara na shugaban iyayen yara kuma sarkin sharifan Bauchi. Ba zan iya cewa ban samu ranar da ta farin ciki a wannan lokaci daga naɗa ni zuwa yanzu ba. Amma babu wanda na fi farin ciki kamar irin wannan. Babban abin da za mu gode wa Allah shine kasance wanda mu suka samu daman samun 'yanci suka dawo wanda da yawan mu daga cikin mu mun kaddara rubuta musu wafati kawai a takaici don an samu tsawon lokaci da yaran mu ba musamman ina suke ba sunana adama muhammad shi yaro na adamu abdullahi mun yi bakin cikin tafiyansa ba mu ji daɗi ba a wuni a kwana ba bacci ba daɗi ba ci ba sha assalamu alaikum sunana asma'u abdullahi kuma tabbas mun ji ba daɗi lokacin amma yanzu mun samun tsince mu a cikin farin ciki amma muna godiya tuni gwamnatin jihar bauchi ta ɗauki nauyin kai su garuruwansu abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya